Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Amina Yusuf Gwamna kuma zan koyar da yadda ake kwalekta a cikin wannan darasi. Kamar yadda muka sani kwalekta man shafawa ne, amma kuma mai ne na musamman domin shi wato kusan abu ne da ake jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Mai ne kuma turare ne. Ana amfani da shi domin a gyara fatar jiki ta yi laushi ta yi kyau sannan kuma mutum ya dinga ƙanshi. idan kun biyo ni yanzu za mu ga irin yadda za mu haɗa wannan mai namu na musamman wato collector to yanzu kuma wato sai sanin irin kayan aikin da muke bukata idan za mu haɗa wannan mai na collector da kuma kayan haɗa collector ɗin shi kayan aikin da muke bukata mai sauƙi ne muna bukatar mazubi ne babba na roba kamar wannan sannan muna buƙatar serving spoon wato ah, ludayin miya shi ma na roba kuma muna da buƙatar cokali domin ɗiban abubuwan da za mu zuba a ciki bayan waɗannan ma'aikaci kuma sai menene kayayyakin da muke buƙata idan za mu haɗa kwalekta in za mu haɗa kwalekta su ne muna da buƙatar wato ruwan turare na habiba sannan muna da buƙatar man shafawa ya danganta da abin da muke so man shafawa cream sannan muna da buƙatar madarorin turare wanda suke haɗe-haɗe ne na madarorin gasu daban-daban sai ko muna da bukatar ambur ɗinmu gashi nan sannan muna da bukatar misik ɗinmu waɗannan su ne irin kayayyakin da za mu yi amfani da su wajen haɗa man kwalakcin yanzu kuma sai yadda za mu haɗa mu. da farko za mu ɗauki wato cream ɗinmu mai amma kar ku manta na ce muku shi kirim ɗin yana danganta ne da irin wanda kake bukata saboda kana iya amfani da mayuka kala-kala ba sai na a ambaci sunayensu ba bayan mun juya wannan mai namu wato cream sai kuma yanzu mu sa wannan cokalin namu a ciki sai mu ɗauki garin misik ɗin nan sai mu zuba shi a ciki wannan kuma ambar ne shi ma yanzu za mu zuba a ciki sai mu juya mu tabbatar ya haɗu sosai yadda ya kamata yanzu bayan mun zuba wannan za mu ɗan zuba ruwan habiba ɗan kaɗan ya danganta da irin haɗin da muka yi idan mai kauri ne sosai ko kuma ruwa-ruwa muke son ta cream ɗin namu ruwa-ruwa ne sosai shi ya sa muka zuba ɗan ƙanƙani amma idan yana da kauri sosai to za mu ɗan zuba shi fiye da haka to bayan mun saka ambar ɗinmu mun juya sosai yadda ya kamata da misik ɗinmu duk sun haɗe mun sa kuma ɗan ruwan habiba a ciki kamar yadda kuke gani mun juya sai mu ɗauki madarar nan ita madara kamar waɗanda suka bibiye mu a wancan darasi namu na yadda ake koyar da humra na ce za mu yi amfani da measurement na kwalbar fiya-fiya guda biyar to a wannan ma za mu yi amfani da kwalbar fiya-fiya ɗin kamar guda biyar sai a juya saboda madarar turaren ta haɗu sosai ta haɗe da shi man da kuma waɗancan kayan haɗi na misik da ambur ɗin da muka zuba a ciki kamar yadda muka kammala haɗa a yanzu sai mazubi shi mazubin koyaushe yana bambanta ne waɗansu sukan yi amfani da robobi irin na man shafawa su zuba a ciki waɗansu kuma sukan yi amfani da kwalabe irin wanda yake da ƙwallo ɗin nan wato kamar na su da ake amfani da su irin na hammata turarrukan hammata ana zubawa a ciki ya fi daɗin amfani wasu kuma sukan zuba idan za su yi na sayarwa ne a irin waɗannan 'yan ƙananan a mazubi ɗin so ya danganta da irin abin da mutum ke buƙata To a yanzu dai jama'a kun ga yadda ake haɗa kwalakta. Kar ku manta cewa kwalakta kamar yadda na gaya muku turare ne kuma man shafa. Man shafawa ne wanda yake haɗe da turare domin gyara fatar jiki da kuma sa jiki ya yi ƙanshi. Ina fata za ku ci gaba da bibiyan mu waɗanda suke son koyon yadda ake turaren wuta sai mu haɗu a darasi na gaba insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Har kullum kuke Hausa sai son barka.